da farko dai ta kira ni take ce min bata fara naƙuda ba amma gashi ta fara zubar da ruwa amma me sunan faya ta fashe amma ta tafi asibiti na ce yau haka ya kamata so tana zuwa asibiti suka duba suka ce ai ruwan bebin da yake ciki ma ya ƙare kuma yaron nan ya yi girma da yawa amma da aka bar a ƙoƙari a juya mata shi kuma an taɓa mata aikin appendix ba a cikinta ko yaya matsala take kamata yayi a ce an mata cs balle har ruwa ya ƙare a yanda dai nake jin suna faɗa likitocin in dai mahaifa mabi'a ruwan fayan nan da bahaushe ke cewa faya ruwan da ɗaya ke ciki ya riga ya tsiyaye ba a buƙatar yaro ya awa biyu a cikin ciki ina ga minti talatin ma bai kamata ya ba tunda da shi yake numfashi zai iya mutuwa so amma a nan asibitin matalan sai aka ce mata bara ya ƙoƙari a juya aka yi ta sa karfuna da hannu da waye wai za a juya ɗan ɗan ya haura fokeji ba wai za a juya shi garin yin wannan ɗan da ransa kafin safiya ya mutu sannan aka fasa mata mahaifa to da safiya ta yi suka ce mana ɗa ya mutu um, za a mata tiyata a kawo jini an gwada jininta yana da yawa don haka mu kawo leda ɗaya ma ya isa muka nemo leda ɗaya aka kawo ana shiru shiru shiru har azahar ba a shiga da ita aiki ba kafin ma azahar din sanda aka kawo maka sanar da su na ce gashi an kawo jini ita ya gaya da bakinta akwai wani dakta awal da take ta yabo tana cewa ai yana ta yaban yana ta mata sannu ya ce tana jin jiki sannu sannu shi yake kokarin juya dan bai juyu ba har ya mutu dan haka zai mata aiki da gaggawa haka kawo jini na sanar da shi na ce ta ce a gaya maka an kawo jini wa ce muku zan mata aiki yanzu na mutum uku gaskiya ba zan iya ba zuwa dare ina ta bin shi nan ma ya ƙi mata aiki to har ta ƙara kwana a haka ɗaya ya mutu mahaifa na fashe daga nan sai suka zo suka ga cikinta yana ta girma to ashe sun fahimci wai jini ne wannan jijiyoyin da ke jikin mahaifarta da ta fashe su suke ta tsartar da jini har cikin ya taru jinin ya cikin ya ƙato saboda jinin da yake cikin cikinta ana wannan a haka suka ɗauko wani safa ne ne ko wando zan ce antishok suka sa mata saboda um, kar jijjiga bayan wannan kaga lokacin da ta zo asibiti ranar juma'a ne ta kwana asabar ɗa ya mutu ta wuni ta ƙarasa wunin nan da ɗa matacce a ciki ta kwana lahadi ta wuni wa'inda suke on call suna da call a ranar ba su mata aiki ba na ranar juma'a ba su mata aiki ba na ran asabar ba su mata aiki ba na ran lahadi ma sai su ne sai la'asar suka shiga call sannan shi albarkacin mace ce a call din ita ce eh, wadda zata yi likitar tiyata din ta dan ta tausaya mata ta ce a kawo jini so tun jinin farko da ya ce a kawo shi duk awal tun ranar asabar mun kawo sai ce a mai da shi ma shi ba yanzu mata aiki ba muka mai da jini gidan jini suka ce mana ba su da firij ba wuta ba waye su dai kawai a mayar da shi waye ce mu karba muka mayar muka dawo da shi sannan wata ma'aikaci su ta ce da Allah bari ta taimaka mana ta je ta yi magana sannan ta yi magana da su suka karbi wannan jinin to lokacin da za aka ce za a mata aiki a farko ranar da ta kwana na ɗaya leda ɗaya aka ce mu kawo amma wannan cikin nata da ya tare da jini dandanan sai ya zama jinin jikinta ya kone da yawa sai aka ce mu tanaji wajen leda shida in an haɗa da wancan bakwai kenan to a haka mu aka yi ta kawowa mai biyu mai uku har aka tanadi har leda shida ba su shiga da ita aiki ba har sai da kwal ɗin wannan dakta ba nabila ba ita daktar macen da ta yi mata aiki ta zo so da ta zo za ta shiga da ita sannan ta ce a kawo ta da magariba ne kafin magaraba karfe biyar da rabi so aka ɗauko ta aka taho za a shiga da ita kafin ma a shiga da ita an sa mata jini leda biyu ma ya ƙare an sa na uku to har ta shiga da ita sai ta fito take ce mana amma gaskiya ina mijinta na ce ni dai me yake faruwa kawai ta gaya min menene a'a aike kina da ciki kaza kaza maman mu tana ta salati tana ta mutun ne ana ta ce a'a na ce ku bata ta faɗa menene bai wuce ƙa'ida ba duk abin da za a yi da sa hannu da komai mun riga mun yi ai wata magana ce daban na ce faɗa za mu iya jurewa sai ta ce ai aikin ba lallai in an yi mata rayu ba saboda ta fita daga hayyacinta abubuwan sun yi yawa so matsalolin nata sun yawa ga jini ya taru a ciki ga mahaifa ta da gargaje kaza kaza na ce Allah ya ba da sa'a a yi aike kin yi kokari ma sauran waɗanda suke da kwal a baya laifin su ne su suka lalata al'amarin to a lokacin da aka shiga da ita tun biyar da rabin nan kafin a fito da ita an yi makarar da waɗanda suke jiranta a layi ɗaya daga cikinsu yan biyu ta haifa tun karfe sha ɗayan safe mabiya ba ta faɗo ba ba a mata cs ba har wannan karfe taran tana jiran a fito da sha'awa take ita ma ta rasu ta bar yan biyan hankalina ya tashi ganin mutuwar baiwa allah nan saboda na ɗauka in dai da an san sha'awa za ta ci wannan uban lokacin ai da an fara yawancin, tunda ita dama sha'awa ta gama galabaita to haka Allah ya kadarta ban ji daɗi ba na ci kuka a mutuwar matan nan so aka har goma da rabi aka fito da shawa tunda aka fito da ita su kan sun tsargu ba lallai ta rayu ba a madadin a kai ta ɗakin ta ɓaci a nan ya kamata a kai ta sai aka ce mana an bata aran ɗaki wai zuwa kwana hudu in ta kwana hudu za a mai da ita ɗakin ta don haka yanzu nasis ɗin da za mu rinka magana eh, na wancan ɗakin ne za su zo su ganta kaza kaza wannan ma da ta zo yanzu daga wancan ɗakin ta zo muka ce ba matsala Allah ya kai mu sanda aka fito da ita daga aikin hankali na a kwance ganin numfashinta yana fita normal nake ta kai sha'awa alhamdulillah aiki yayi kyau ta iya yiwa ma ni kika wa jinyar ni in na zo ta wayewar ni ce mai wucewa muna kanta dai ana ta fifita ana rike mata hannu kar ta farka ta janye ɗaya hannunta jini ɗaya da ƙarin ruwa ɗaya da ƙarin jini har ƙarfe ɗaya muna tare da ita sai wajen ɗaya za su rufe ɗakin na ce bari in sauka na sauka na je na kwana a mota so washe gari da safe ma na ji yaya jikinta yake aka ce min normal ba matsala ma ta farfaɗo sosai saboda daddaren ma da zan sauka har tana ƙwace hannun autan mu ta riƙe mata hannu take ƙwacewa take cewa dala saka min hannu ai ina sana ba zan cire ba to bayan nan sai kuma aka da safen ma aka ce min tana nan normal har an ce a bata shayi sai na hana su na cewa mu kar a bata su ba nurses din ba san halin da ke ciki ba kamar yanda ba kamar yanda ah, daktar nan da ta yi mata aiki ta sani ba a bari ta zo tana zuwa ta ce ai a bata ana bata har ta ce a ƙara milo a shayin a ƙara min milo aka ƙara mata ta ɗan sha ba laifi dai da cokali haka to duk ina ƙasan benen gurin step tare da security ana ta min tsiya in tafi gida nake cewa ba zan iya ba na ji ba zan jure ba har na kwana biyu daga bari in zo in ga jikinta ni ma na yi nauyi ina son hawa biyu ne ake cewa ko ɗora ki za a yi haka dai na sa takalmi a hannaye na na yi hikima na hau saman da rarrafe dan in je in ganta wajen karfe biyu da rabi ma ta wuce lokacin ina shiga na tara babu tana ta watsa mata ruwa a fuska haka tana ɗan yayyarfa mata sai na ce me yake faruwa sai ta ce ma a'a ba komai ita ce a sa mata na ce kai kun faɗan mun daga wannan ta suma take kawai ana wannan faɗar kawai sai naga idonta ya fara kakkafewa tana suma a raina sai na ji kamar ko dan ta ji na faɗa ne ko tsokana ta take yi kawai sai kuma naga sai wani koren amai sai na gudu na je na kira nasis ɗin gwaran sai suka taho dandanan ita ma dakta ashe tana kusa sai ga ta tazo to nan fa aka zagaye ta da ɗalibai da nasis ɗin da ita likitar ga mummuwa amma fa babu kayan aiki babu oxygen babu wani abu dai da za a iya mata har ta numfashinta yana ɗauke yana dawa har ya tafi gaba ɗaya wai sannan ake cewa wai a je a samo abin gwajin kirji abin da ko a kemis shi nan available mara tsada wai duk saman nan babu shi wai sai an tafi ƙasa a wani ɗaki an aro aka tafi aka aro sannan aka tabbatar mana da cewa ta mutu asibitin murtala general hospital duk kano amma babu kayan aiki haka gaskiya ba mu ji daɗi ba matsalolin sun yi yawa ga rashin kayan aiki ga hantara ga rashin yin abin da ya kamata ga ɓata lokaci ga lalata aiki Ga shi ana sane abin da za a maka na minti sha biyar cs ɗin nan amma a janyo ya ɓaci har ya kai awa biyar har ya kai awa biyar an yi kwal-kwal uku tana zaune ba wanda ya mata sai na ƙarshe call din ranar friday da ta shiga saturday sunday duka an yi call aka ƙi mata aiki har ɗan cikinta aka zo ya mutu sannan aka cire shi sannan ita ma ta mutu layin nan da ake bi awa biyar za a kan ta fito wata ta mutu ta mutu ta bar yan biyu ita ma gashi an mata washe gari ta mutu saboda sakaci da rashin kayan aiki da rashin kulawa da rashin ilimin addini da rashin sanin darajar ran ɗan adam mutuncinsa ma ba a san darajar shi ba ransa ma ba a san mutuncinsa ba balle sa ba balle dar kimarsa kana zaune a asibitin nan wallahi tallahi daga asuba zuwa sha biyun dare ko in ce zuwa wata asubar ba a wuce da kwali kwali kwali ba a wuce da kwali ba a wuce da guda goma sha guda goma sha sha wallahi duk kwalin da kaga an wuce mataccen jariri ne a ciki ko kuka ba a yi an saba har jira ake me za a ce a kawo zani ko kwali ana ta kwali shi kenan ba ɗa in an ce zani akwai ɗa haka ake yi a manyan asibitoci tsakani da Allah kamata yi a ce General Hospital a Kano State ya zama kamar asibitin malam wallahi tallahi zaka zauna a asibitin malam kai sati baka ga mataccen jariri ba kuma haihuwar yinta ake ita ma kuma da yawan to abubuwan ne da yawa gaskiya ga ƙarancin ma'aikata ga wulaƙanci da cin zarafi na ma'aikata ga rashin kayan aiki ga yawan jama'a amma duka wa'incan matsalolin da babu su wa yawan jama'a ba ta kai yadda ake faɗa ba rashin wa'incan ne yasa ake ganin da yawan jama'ar ba su da wani yawan da ake faɗa saboda in ka je gaba ɗaya fa asibitin murtala a jiha irga gadajen nan can ɓangaren ɗaki eh, gado takwas na gado takwas gaba ɗaya nawa ne ba su fi sha shida ba ba a samu gado ashirin ba kano state gaba ɗaya kano state duk inda aka samu matsala kowace local gama nan ne general hospital gado ashirin ba su kai ashirin ba ma ga ɗaki nan an gina ana cewa ɗakin shekaru aiki ne da kayan aikinsa da komai da ma'aikata a shekarun baya da suka wuce. Yanzu babu ma'aikaci ko guda ɗaya. An zuba shirgi an sa kulli an kulle shi. Buldin ne guda sama da ƙasa. Idan ba za a iya ba a rufe asibitin mana. Me zai sa a buɗe guri rabin mutane suna mutuwa rabi suna rayuwa. Muna ganin yadda ake kafa-kafa akan eh, ingancin ilimi a ƙasar nan. Hukuma guda bte haka take ƙoƙari akan lalle lallai lalle lalle sai an samu ilimi mai inganci duk makarantar da bata cika ka'ida ba ko kwas ɗin da bai cika ka'ida ba a hana bawa makaranta accreditation a hana yin shi haka suke yi idan makaranta ta gaza da yawa a kulle ta me yasa asibitocinmu wanda ilimin boko bai kai rabin darajar ran ɗan adam ba me yasa shi ba za a tsaya a kan asibitoci ba duk asibitin da kayan aikinsa ba su kai adadin da ake bukata ba a kulle asibitin a rufe shi wallahi gwara a ce babu asibitin murtala a cikin jihar kano nan akan akwai shi in dai ba za a yi abin da aka saba yi a baya ba duk ma'aikacin da ya ritaya a yi replacement bayan replacement a ce an ƙara da wasu saboda kullum kara yawa kanan take yi amma duk an zuba ido sai 'yan jaridu sun fara kokari sai gwamnati ta zo ta ce musu a dakatar da program a dakatar da program wannan wace irin rayuwa ce Wani wace irin rayuwa ce sai ka sa rai za a ɗau mataki za a yi nasara sai gwamnati ta takura a dakatar a dakatar to za mu bi ta social media ya kamata jama'a su yi ƙoƙari su yi ƙoƙari wannan karan gaskiya kar a bar abin nan ya wuce a banza a yi iyayi a ceto rayukan jama'a abin ya yi yawa fa ya yi yawa wallahi ya yi yawa ana kashe iyaye mata 'ya'yan suna shiga wani yanayi wanda ba a sani ba ta iya yiwuwa sanadiyyar wannan ake samun 'ya'ya gurɓatattu don gwarar rashin uwa gwarar rashin uba sau dubu akan rashin uba daga nan za a samu 'ya'ya gurɓatattu daga nan rayuwar yaro da ta ɗauko mai kyau ta dawo lalatacciya daga nan za a sami kidnappers za a sami 'yan boko haram za a sami 'yan fashi za a sami 'yan ta'adda 'yan daba 'yan shaye-shaye duk ta wannan hanyar ake ake samo su garin ta haifi ɗa ɗaya ta mutu ta bar ƴaƴa biyar ƴaƴa goma ba mai kula da su wasu unguwannin zaka ga 'yan haya da layin da ta zauna a haka fa za a bar su gida ba uwa gidaje da yawa ga sunan a unguwannin mu babu uwa babu uba 'ya'yan anan suke rayuwa kawai su sato akuya da awakin mutane da da kajin mutane su ci haka za mu yi ta rayuwa mu kullum sai ci baya wannan zalunci ne wa likitar da ta yi mata aiki ta yi ƙoƙari da Latifat ta yi ƙoƙari kuma ta jinjina yanayin da ta tadda ita sanda ta fito take cewa mu haƙuri gaskiya aikin nata ba lallai a yi nasara ba za ta iya mutuwa muka ce na ce mata ba damuwa ke kin yi ƙoƙari kwal ɗinki yana zuwa um, kika yi ƙoƙarin son ki shiga da ita yanzu kuma gashi za ki shiga da ita ai ba matsala wayanda suka yi kwal kwanaki biyu da ya wuce su suka cuce mu suka lalata aikin kuma ta shiga da ita saboda haka ita ba ta da laifi ba ma bahaushe ya bace amma sauran hausan su muka ta bi dakta awal dakta awal ɗin take ta nanata mu shi nake bi ina ta ce a kira ka kaza kaza hantara gyara da rashin tsayawa a kula da mutum kawai abin da suka yi ta nuna kenan saboda zalunci saboda san darajar ran ɗan adam ba abin da suka yi bai dace ba kwata-kwata wallahi bai dace ba bai kamata a kira musulmi da shi yayi wannan abin da yayi ba jihar ku ɗaya addinin ku ɗaya komai naku ɗaya ma to a rasa me dalilin da yasa za ku yi wa 'yar uwarku haka me dalili kullum abin nan yinsa ake yi kullum yi ake sai dai a bada labari kullum sai dai 'yan jaridu su fara magana gwamnati ta dakatar da su babu ranar da za a kawo ƙarshen wannan al'amarin ya yi yawa abin nan ya ɓaci yau gare ka gobe ga ɗan uwanka pro ɗinsu na hospital management board tun kwana na ɗaya shi muka fara yau waya shi ne muke da alaƙa da shi muka kira shi a waya akan tunda harkar da sanayya don allah ya taimaka sai ta yi mana ya yi waya da md ya ce mai a taimaka kaza kaza amma tunda mun ce ɗan yanzu ya mutu to mu kwantar da hankalinmu za a mata CS a duk sanda ya kamata dama ƙoƙari ake a ceto ran bebin amma yanzu tunda ɗa ya riga ya mutu ba wani abu ne na gaggawa ba ni kuma na san wallahi abu ne na gaggawa ko baka yi aikin likita ba aka ce maka gawa a cikin mace mai rai to ai kai ka san tana cikin tashin hankali komai zai iya faruwa yaron nan idan ya san kare a cikin ka nan ma wata matsalar ne in ya je ya fasa ma wani abu a ciki nan ma matsala ce sannan lebo take ta yi haka ta kwana ta wuni haka ta yi kwana biyu bayan ɗaya ya mutu so kaga da cutarwa a ciki kuma a ce wai a yi a hankali haka na koma ina bin suna cewa to don allah babu allurar da za ku yi mata da za ta daina jin lebon aka ce babu sai dai a mata wai paracetamol sai a mata paracetamol haka tana wannan halin wallahi tallahi haka ta yi wannan kwanakin kwana uku kwana uku kwana uku kwana uku tana lebo kwana na ɗaya akwai ɗa mai rai a cikinka na biyu kuma babu ɗa a cikinka mai rai da gawa kake lebo kuma wai ga ka a gaban likitoci wani wani irin zalunci ne wani wani irin zalunci ne ta sha wuya kan ta mutu kuma kashe ta aka wallahi sai ka buɗi baki in ka ce an kashe ta a asibiti sai a ce maka wai kaddara ce ajali ne <laughs> me yasa me yasa idan mutum ya ɗauki wuƙa ya lima mutum ba a cewa kaddara ce ko ajali me yasa ake ƙoƙari a hukunta shi saboda shi ba ma'aikacin gwamnati ba ne ma'aikacin gwamnati shi yake da yanci shi yake da yancin ya kashe ɗan adam ya ci bagas <laughs> idan har wanda baka ba amanar ranka ba ya kashe ka ka ɗauki mataki in haka wanda ka ɗauki amanar ranka ka bashi kuma ya zo ya kashe ka wanda ka gama ya dare shi ya kashe ka ƙarshen zalunci ba kenan amma ba ɗauki ran ɗan adam a bakin komai ba na ji iji ita kaɗai nake da ita uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya ni ma ina da ciki wata takwas in biyu ne a ciki na har yanzu ɗinnan da nake magana na yi kwana wajen huɗu ko biyar ina jigila ina asibitin malam su suke sassauto da ni in na shiga ina samun relief da sannin da za su min da ɗan magungunan da za su min a can nake wuni ba na iya zaman karɓar makoki amma na ji jiki sosai na yi rashin lafiya har jijjiga na yi a kashe rai a kan titi a kama mutum amma ma'aikacin lafiya shi kuma ya kashe ya sha ba wanda yake hukunta shi ba wanda yake hukunta shi ya kamata ya fi kowa sanin darajar rai a wulaƙanta ka ƙarshe ai sanadin kisan ka kuma wai a ce wai wai wai kai imani wai wai ajali ne wallahi ba ajali ba ne kashe ka akai ba kashe ka akai addini ya yadda da kisan kai cewa akwai kisan kai ba rashin imani ba ne in kai magana sai a ga kamar ba ka da imani kamar ba ka yadda da ƙaddara ba wannan rashin fahimta ne da gidadanci da gidadanci da rashin fahimta duk abin da zai iya janyo a kashe ka aka kashe ka sanadiyar shi wallahi kashe ka aka ganganci wallahi kashe ka aka wallahi tallahi shi dai wannan dakta awar da shi da makarabansa da duk wanda suke da call a ranakun nan guda biyu na kai tun daga juma'a har asabar har lahadi wallahi tallahi suna da haƙƙin addini sai sun yi azumi sittin kuma sai sun ba da diyya wallahi da gwamnatin da take ɗaure musu gindi kowane za mu shari'a da shi a duniya kuma Allah yadda in ba mu yi nasara ba za mu yi a lahira wallahi wallahi ba za mu yafe ba an tafi an bar 'ya'yanta a galabaice wanda ita ce su wannan zalunci ne dan Allah dan annabi duk wanda yake da hanyar da zai ƙi barin maganan nan ta mutu kamar yadda ake idan personal mutum yayi ba daidai ba ake tsayawa a ɗaga maganar so muna fata dan Allah ya saka baki duk wanda ya san zai iya ɗaukaka maganan nan ta ƙarfi musamman a yanzu lokaci da za su fi jin ciwon abin in ma ba da haƙuri ne za su fi yi so don Allah dan annabi a sa baki shi da muka kira ya ce mana ya kira md ya ce mai haƙuri haka muka ƙara sake kiran shi nan ma ya ce zai wa md magana bai ta so ya zo gurin ba daga shi har md sun san komai shi da yake pro na gaba ɗaya kana na hospital management board da shi wanda yake md ne na asibitin gaba ɗaya ba wanda ya zo kanmu har aka yi mutuwar har ɗan dama pron shi ya zo gaisuwa amma sauran har yanzu babu wata magana a ƙarƙashin ƙasa mu aka bari a wale to da izinin ubangiji in Allah da daga wannan kara in Allah da yan baya sai sun samu sassauci muna buƙatar duk wanda yake da dama ta yaɗa abubuwa ya yi iyayensa aiki ne na lada magana ake ta rai ba wai ta neman haƙƙi ba magana ta rai ake yi ba ta cin zarafi kaɗai ba magana ta rayuka ba rai ba a ranar asibitin murtala ka zauna kana zaune baka ga an fita da kwali ba ka ga guda goma sha duk kwalin da ka ga an fita da shi yara ne jarirai matattu ba a damu ba ma ba ma na jin suna shigarwa a fayil in jariri ya mutu har ma an saba bari mu ji wancan an ce ta haihu kwali za a ce a kawo ko zani an mai da ran ɗan adam ba a bakin komai ba a yau idan aka ce mace tana da ciki a ƙasan nan ta yi ƙoƙarin zubar da shi ko ta zubar da shi ko cikin wata ɗaya ne za ka ji wakilin kwamishinan 'yan sanda ya tsaya yana haƙiƙi cewa an kawo ta kotu sai ta yi bursin na shekaru da yawa sai ta yi bursin na shekaru da yawa ɗanta ne fa mahaifarta ce amma ana ganin ta yi laifi saboda an san darajar rai shi darajar rai kaɗai a gurin uwa ake iya nuna shi shi ma'aikacin gwamnati ya fi ƙarfin hukuma kenan ya fi ƙarfin kuma wannan wani irin rayuwa ce wace irin rayuwa ce a ce wanda yake ɓangaren da kake dokar ta sauka daga kanka in aikin kaki kake to ba kai ba dokokin da ya shafi kaki in aikin asibiti kake ba kai ba dokokin da ya shafi asibiti wanda a kan kai ya kamata a fara nuna hukunci a kan kai kamata a fara nuna hukunci a kan kai kamata a fara nuna hukunci wannan rayuwa ba za ta tafi a haka ba don Allah jama'a mu dage mu dage mu nemi yancin kanmu kawai an ɗauka duk wanda zai zo asibitin murtala kawai mutum ne mara kima mara daraja ɗan ƙauye talaka shi kuma talaka ɗan ƙauye da talaka to mutane ne marasa daraja da kima don haka yancin ransu su rayu ma ba abu ne mai muhimmanci ba sai an ga dama ma a basu su rayu sai an ga dama wallahi wallahi mana zaune a gurin nan mata sun kai hudu a rana ɗaya da daddare suka haihu da kansu wata kanwa baba ta ce za ta karɓi haihuwar wata ya baba ta har sai ɗaya ya fito da ke abu ne na ba a da ilimin haka za ka ji a gurin nan ana ta confusing wa'annan suna kar ki janyo mata da ba a tabawa wannan tana a a taba shi da zani wannan tana a a fa ba a taba ta ƙara nishi ɗan ya fito gasa a ciki wai bacci suke yi fa a cikin gurin ba guri ɗaya fa ake wai kar a kwankwasa musu kofa an kwankwasa sun ce kar a ƙara musu magana wallahi da a dare ɗaya mata hudu a gabana suka haihu sai da aka zo kan cibiya ne aka ci gaba da bugawa sannan fa suka turo yar goge-gogen gurin kilina ita ta zo ta yanke cibiya mahaifa bata faɗo ba har asuba sai sun gama abin da suke sa za su zo kai to midwifery ɗin gurin fa kenan likitocin kuma ga su can kalar su kenan kana bin su za su yi aiki awa 24 ta wuce wata awa 24 ta zo duk ba a yi aiki ba aikin minti ashirin. har sai da ya taɓe ya kai awa biyar da rabi awa biyar ɗin da ya silan mutuwar wasu waɗanda suke kan layi suna mutuwa ba a fito da ɗayar ba wannan wani irin zalunci ne kuma ka ce ka ci halak ka ce ka ci ka na halak